a dai hirarsa da manema labarai a ƙarshen mako shugaban najeriya goodluck jonathan ya ce fa yana ma duba yiwuwar sake kakaba dokar ta ɓaci a jihohin adama borno da kuma jihar yobe a karo na uku batun da masana haka tsaro a ƙasar ke ganin ba zai haifar da wani ɗa mai ido ba ganin abubuwan da ke faruwa a yanzu a martanin da ta maida dangane da wannan yunkuri ƙungiyar dattawan arewa ta northern elders forum ta ce fa matakin sake kakaba dokar ta ɓacin ba zai magance matsalar ba barista solomon dalum wanda ke zama jigo a ƙungiyar ya ce ai bisa doka shugaban ƙasa bai da ikon sake kafa dokar a karo na uku to amma a Najeriya ya ce ai komi na iya faruwa. Kafin a kafa doka ta baci an girka sojoji a waɗannan wurare sama da shekara da mamata biya bukata ba. To wannan ya sa ya nuna musu cewa wannan mataki na doka ta baci ba za ta biya bukata ba illa tare da kawo tabarbarewan yanayin tsaro. Amma ganin yadda harkan aikin majalisa yake a Najeriya wanda shi shugaban kasa ko menene yake so zai samu a ta yau ma matan shi tana da iko ta zaga kawai ta ce a kama mutane a kulle wanda matar aure ne kawai ta to idan an fidda kuɗi an bayar sai a yi abin da kawai kuɗin zai biya waye majalisa bukata ba wani mutum da zai san arewa fiye da dan arewa za a kawo soja a ja doki mutum daga kudu wanda ma bai san ko ina ba a kawo shi a aikin soja nan waye zai tabbatar da zaman lafiya ya san ina ina ma ya sani ya san bisan fura da ake magana don haka shawarwarin da muka bayar a farko wa shugaban kasar Najeriya wayannan shawarwarin ne ya amfani da shi wurin da sun kumshe cewa ba a iya tabbatar da tsaro a wuri ba sai an samu goyon bayan shugabannin al'umma shugabannin sarakuna shugabannin matasa mata da al'umma gabaki da aka tabbatar da yanayin tsaro. Haka shi ma wani tsohon jami'in tsaro a kasar Manjo ya haye shinko mai murabus da ya kai mukamin Manjo a soja ya ce ai muddin da gwamnati da gaske take a yaki da masu tada kiri bayan ta falabud da sai an sayar salo ta hanyar lalama da kuma sasantawa. Al'amari ne na san da za a ce ya ba da jami'an tsaron Najeriya shi kan shi shugaban kasar Najeriya. Jami'an tsaron da su na sojoji da na 'yan sanda musamman a wurin da ba a riga an kwashe sojojin da suke nan gurin a matsayin ana dokar ta ɓaci ba in har a ce akwai dokar ta ɓaci za a ɗibi mutum fiye da ɗari biyu ai ko 'ya'yan tarbi ne aka zuba su a mota ɗari biyu aka ce ana tafiya da su cikin sati biyu ana kuma dokar ta ɓaci to ya kamata a ce sojojinmu sun iya hangen su ko kuma sun san ina aka nufa da su amma wannan yadda ya kasance gaskiya fi sabi ya nuna su kuma in har ba za su yi a ce gazawa ba ne to suna kwakwata irin bayanan da ake za su kama duk irin binciken da ya kamata su yi a zuwa yanzu. To sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da wani malamin rauhanai malam Alhassan Muhammad Guni da ake wa lakabi da AMG ke cewa ya san hanyar sasantawa da 'yan Boko Haram. Na san Boko Haram na san su don ina musu gargadi kuma suna respecti dina hanyar da za a bi shugaban kasa da kansa zan shirya masa inda zai yi to kana jin za su yadda domin a ba an yi kokarin a sasanta kuma wasu daga cikin sun ce su fa ba fa sasantawa kana ganin kai zaka iya da su yadda yanzu dai al'umma sun dukufa wajen yin addoyin Allah kawo kashin wannan matsalar tsaro da ake fama da shi a wasu sassan Najeriya Ibrahim Abdullahi zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya